Wannan shi ne karo na farko da irin wannan yunkuri ya samu karbuwa a dandalin majalisar wakilan baki ɗaya, inda suka amince da baiwa nakasassu zarafin a dama da su a harkar gudanar da harkokin gwamnati, ganin cewa sun daɗe suna kokawa a kan irin wariya da ake nuna musu. Majalisar wakilan dai ta amince ne a baiwa nakasassu kashi ashirin cikin ɗari na dukkan mukamai a ƙasar. Sai dai a ɓangare ɗaya shugaban ƙungiyar makafi ta ƙasa Aliyu Hayagwarzo ya yi tsokaci akan wannan batun. dan gwamnatin Najeriya tana so ta yi disable law din nan wai kyautata na kasasu wallahi da tuni an yi fira suke mafarki suke kawai ba yi za su yi ba saboda an dade ana wannan yunkurin mun dade muna zuwa majalisa akwai lokacin da muka zo majalisa har tiya ga aka zuba mana akan wannan maganar kullun idan zabe ya zo ne suke taso da ita amma da zarar zabe ya wuce mu ba sa kaunar mu kuma wallahi tallahi a cikin 'yan majalisar tarayya da sanatoci akwai sanata ɗan kuturu akwai sanata ɗan makaho akwai sanata ɗan gurgu kuma billahi lazi nan gaba kaɗan za mu fitar da sunansu don duniya ta sani tunda sun ƙi kyautata mana. shi ma dai shugaban ƙungiyar nakasassu masu shan inna musu bahu diddi ya bayyana ra'ayinsa a game da dokar muna godiya dai tukunna amma shawara ta shine fa mu tashi mu yi karatu don idan ba ilimi ba duk inda mu ko kaso hamsin aka bamu ba za mu amfani da shi ba wannan yana nuna mana wannan gwamnatin ta saurari kukan da muka yi tun baya kafin ma lokacin ta a gaskiyar lamari shine wannan abu zai amfanar da rayuwar nakasassu ba wai an ce ga dama ta samu ba ko ba ka da kwali zo kai ko ba ka da takardar makaranta zo kai idan har bu mu yi ba muna kallon damar sai ta zamanto ba a iya amfana da ita. Menene ra'ayin Ali Sarkin Kutare na Abuja a game da wannan doka? Dokar da an ka yi ai ya kamata waɗanda an jami'an wannan abu su zaka su dube mu san da lalle wannan doka an faɗe ta kuma yanzu an ka ta ba mu ji ba mun dai ji amma ba mu gani ba ba a kuma zo aka yi mana ba wanda muke muke babu canji ko ɗai gare mu akan waɗannan ra'ayoyin ne na tuntuɓi ɗan majalisa mai wakiltan fancin kanke kanam a majalisar wakilan timotin Gulu simon inda na nemi in san abin da dokar za ta cimma muna son dokan ta taimaka ta ba da yanci wayanda na kasasun su sani cewa su ma kasan ta damu da su su ma kasan tana nan tana tunanin su ba mu son a bar wani a baya saboda demokradiyya kowa yana zaɓe kowa kuma allah ne ya yi sa mu da Allah ya bamu wannan wurin ba mu fi wanda suna nan a baya ba ya kamata mu goyi bayan wannan tsarin dokan saboda kowa ya samu yanci ya kawo nashi gudumawan a gyara ƙasa. abin jira a gani shine irin tasirin da dokar za ta yi wa nakasassu a Najeriya ganin cewa an daɗe ana yekuwa akan bawa nakasassun goyon baya domin a dama da su a dukkan harkokin ƙasar Madina Dauda, sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.